Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta sanya ƙarfi wajen kubutar da yaran makarantar Islamiyyar nan ta Salihu Tanku su 148 da ke hannun 'yan bindiga. A yanzu dai yaran sun share kimanin kwanaki 23 a hannun waɗannan 'yan bindiga ba tare da samun nasarar kubutar da su ba. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya je Kagara domin jajantawa iyalan yaran da kuma kaddamar da wata rundunar sintiri ta musamman a ranar Litinin ɗinnan ya ci akasarin masu ta'addancin nan fa ba ‘yan Najeriya ba ne, a saboda haka ya ce bai kamata a saurara masu ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Amma bayan sun ƙwace musu ‘yan basu inda haka ba su yara ba. Saboda haka yanzu iyayen mun gaya musu to, lokaci ya zo da gwamnati ta yi da karfinta muna addu'a ba mu fatan wani ya ji ciwo amma ba za mu ninke hannunmu wanga abu na faruwa ba. Yanzu akwai yiwuwar a sa ƙarfi cikin lamarin muna duba muna ƙara duba mu ga yadda za mu yi abin nan ba tare da an rasa rayukan yara ba. To sai dai shugaban makarantar Islamiyyar ta Salihu Tanko, Malam Abubakar Garba Alhassan ya ce akwai fargaba matuƙa akan matakin gwamnati na sanya ƙarfi domin kubutar da yaran daga hannun 'yan bindiga kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Abin tsoro cikin kalaman shine kokari da ake an so yaran ta ƙarfi shine abin tsoro gare mu kan mu zo mu rasa wasu daga cikinsu. Eh. ba ka ga kamar sako-sakon zai sa kuma a dade ba an so su ba sako sako haka ne da muna addu'o'i ka san mutum na addu'a Allah na karba alhamdulillah na san su karan kansu ba za su so su bi da karhi a kwato yaran ba za su yi dabarorin su sai dai in Allah ya sa kuma koyi rashin rayuwa kaga wannan daga Allah ne dama na'am to batun kudaden da suka ce ku hada kun hada ko me kuka kai musu mun hada kuɗi manya mun kuma kai kudin nan manya amma ba ma tunanin kamar kudin sun isa a hannunsu a halin da ake ciki yanzu haka. A yanzu dai shugaban makarantar ya tabbatar da cewa uku daga cikin malaman da ke hannun 'yan bindigar sun samu nasarar kubutowa a ranar Lahadin nan. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan 'yan banga su kimanin talatin da 'yan bindigar suka kashe a ƙaramar hukumar magama a ƙarshen makon nan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abu Abubakar Sani Bello ya ci lamarin abin takaici ne kuma ya bada tabbacin cewa za su taimaka wa iyalansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.